Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirinmu na marice daga nan radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv ta hiran jamhuriyar musulunci ta iran ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa sa mana fatan kun wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai afirka a yau sai muryoyin masu saurare sannan kisoshin rayuwa daga nan sai amsoshin fikihu sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya yanzu ga shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 18 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1188 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan sha'aban na shekara ta 255 bayan hijira aka haifi imam mahdi alaihi salam mai ceton duniyar dan adam dan imam hassan al-askari alaihi salam daga zuriyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a birnin samarra wanda ke arewacin birnin bagdaza na kasar iraki wannan imami sunansa ne kade shine sunan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato muhammad kuma mafi shaharar lakabinsa dai shine mahadi ma'ana wanda yake shirarwa sannan kuma ana kiransa da lakabin ka'im wato ma'ana mai tashi imam hadi alaihi salam ya kwashe tsawon shekaru biyar na farkon rayuwarsa tare da mahaifinsa mai daraja bayan shahadar mahaifinsa imam hassan al-askari alaihi salam imam hadi alaihi salam ya zama imami mai jagorantar al'umma manzon allah kuma a cikin wannan lokaci ne fako ya yi kusan shekaru 69 yana gudanar da alakarsa da jama'a ta hanyar wakilansa na musamman bayan wannan lokaci ma mahdi alaihi salam ya sake wata fakuwa mafi tsawo wadda kuma ba zai sake bayyana ba sai lokacin da allah ya buƙaci hakan lokacin ne zai bayyana domin tabbatar da tsarin adalci na ubangiji a duniya ɗaya daga cikin fitattun siffofi na mulkin sa shine tabbatar da adalci ya zo a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi da dama waɗanda aka rawaito su ta hanyoyi na dukkanin ɓangarorin musulmi akan cewa a ƙarshen zamani lokacin da duniya ta cika da zalunci da kama karya da barna mahadi daga ahlul bait zai bayyana inda zai kawar da zalunci da barna a bayan ƙasa sannan kuma ya tabbatar da adalci da tsari irin wanda ya dace da bil'adama a lokacin bayyanar sani annabi isa alaihi salam zai sake dawowa domin ya taimaka ma mahadi wajen tabbatar da tsari na ubangiji da adalci sannan kuma ya tabbatarwa masu ɗaukarsa a matsayin ɗan allah cewa shi bawan Allah ne kuma manzon Allah wanda ya zo da saƙo daga Allah kuma ya barranta daga masu kiransa ɗan Allah Imam Mahdi alaihi salam yana nan a raye akan haka ne ma ake cewa zai sake bayyana saboda fakwaye kuma Allah ne ya san lokacin bayyanarsa kamar yadda Allah ne kuma majibincin dukkanin lamarinsa.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 zuwa biyu da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 da minti zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sai a gaza ma domin aji labarin duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu iran za ta yi amfani da tataccen uranium da ya kai kaso 60 cikin 100 domin yin magunguna masu muhimmanci akalla mutane 21 ne suka rasa su sanadiyar wani harin ta'addanci a jamhuriyar nijar rasha ta buƙaci amurka ta yi ƙarin bayani kan cibiyoyin bincike na haɗa makamai masu guba da ta buɗe a ƙasar ukraine to yanzu ga cikakkun labaru iran za ta yi amfani da tataccen uranium da ya kai kaso 60 cikin ɗari domin yin magunguna masu muhimmanci kamfanin dillancin labarun mehir na iran ya ambato ta majiya tana cewa za a yi amfani da tataccen uranium ɗin da ya kai kaso 60 cikin 100 domin yin wasu magunguna da ake magance cutuka masu hatsarin gaske da su a yin tattaunawar vienna a tsakanin iran da kasashen turai an kai goro da mariya kan wannan batu inda ɗaya ɓangaren suke son iran ta fitar da uranium ɗin da ta tace daga kaso 20 cikin ɗari. zuwa 60 cikin 100 domin a yi mata abin da take so a can waje sai dai ita iran ɗin ba ta amince ba iran ta jajirce akan cewa ita ce da kanta za ta sarrafa uranium ɗin da ta tace da domin yin magunguna da kanta saboda amfanar mutanenta fiye da miliyan ɗaya da suke fama da cututtukan da suke bukatuwa da wannan irin maganin kasashen da suke da wannan fasahar ta sarrafa tattacin uranium na koli da kuma yin magunguna da su tsiraru ne a duniya iran ta bayyana cewa yin fuska biyu a kan batun kare haƙƙin bil'adama da ake nunawa shine umul rauna na wannan lamarin mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen iran sa'ida khatib zade ya yi watsi da wani rahoto da aka fitar akan batutuwa masu alaƙa da haƙƙin bil'adama a iran inda ya ce yadda ake yin halin zaɓi sonka a kan batun kare haƙƙin bil'adama a duniya yana raunana wannan batu da mai da shi maras kima sannan kuma yana taimakawa wajen salwantar da batun kare haƙƙin bil'adama ɗin baki ɗaya a duniya har ila yau kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran ya ce iran ta yi cikakken bayani akan rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar dangane da batun kare haƙƙin bil'adama a cikin iran ɗin khatib zade ya kuma ce iran bata amince da halin fuska biyu da munafunci na ƙasashen turai ba daga ciki har da yadda suke ta'amuli da batutuwan da suka shafi ta'addanci wanda abin takaici ne da majalisar ɗinkin duniya take kau da kai akan gaskiyar lamari to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani harin ta'addanci a jamhuriyar Nijar. a ranar larabar da ta gabata ne dai aka kai harin ta'addanci a yankin taliberi da ke kan iyakar jamhuriyar nijar din da burkina faso majiya a yankin da lamarin ya faru ta shaidawa kamfanin dillancin labarun faransa a jiya alhamis cewa masu ɗauke da makamai ne suka kai hari akan wasu motocin safa da wata motar ɗaukar kaya da kuma hakan ya sanadiyar mutuwar mutane 19 da suka hada da matafiya da 'yan sanda biyu wata majiyar ta shaida kamfanin dillancin labarun faransan cewa huta ta kama a cikin motar da mallakin wani kamfani ne na najeriya matafiyan da suke cikin motar dai masu dauke da kayan marmari sun kone kurmus yayin da mazauna cikin safaɗin suka sami raunuka masu tsanani kuma tuni an ɗauke su za babban birnin ya mai domin yi musu magani an samu wasu mata biyu da kuma wasu maza uku da suka tsira daga harin yan ta'adda masu jabirin jihadi ne suke kai irin waɗannan hare-hare na ta'addanci a cikin nijar da ƙasashen da ke makwabtaka da ita da suka hada da burkina faso mali da najeriya rasha ta buƙaci amurka ta yi ƙarin bayani akan wasu cibiyoyin bincike na haɗa makamai masu guba da cutuka da ta buɗe a ƙasar ukraine a jiya alhamis ne da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar da wasu takardun bayanai da suke nuni da cewa tun a ranar 6 ga watan maris na shekara ta 2015 ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fara bayar da kuɗi domin gudanar da bincike akan mugan cutuka a cikin ƙasar ukraine kwamandan bangaren da ke kula da makamai masu guba a ma'aikatar tsaron rasa janar igo kirlop ya bayyana cewa kudaden da amurkan ta ware domin taimakawa waɗannan ɗakunan binciken kimiyyar na ƙasar ukraine sun kai dala miliyan 32 janar kirlop ya kuma ce yadda lamarin yake shine an kullar yarjejeniya a tsakanin sojojin amurka da ma'aikatar lafiya ta ukraine kuma kudaden da ake aikewa suna tafiya ne zuwa ga dakunan gudanar da bincike na kimiyya tun da fari mai magana da yawan ma'aikatar tsaron ƙasar rasha major janar Yegenyevich konashenkov ya sanar da cewa manufar amurka shine kirkiro cutuka masu hatsarin gaske sannan ta yi amfani da tsuntsaye da suka hada da jemagu da kuma wasu halittu masu jan ciki domin su shiga ƙasar rasha su hatsa waɗannan cutukan to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla yanzu sai shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi ne kan gwamnatin ƙasar Mali kan take haƙƙin ɗan adam musamman aiwatar da kisan gilla kan fararen sauraron hula da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi zargi kan rundunar sojin Mali na aiwatar da kisan gilla kan fararen hula 71 tun a farkon watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2021. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch mai cibiya a birnin New York na ƙasar Amurka ta zargi rundunar sojin Mali da hannu a cin zarafin fararen hula da suka haɗa da manyan mutane da ƙananan yara. Corinne Dubka. babbar daraktar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a yankin sahel ta bayyana cewa a matakan da sojojin gwamnatin mali suka ɗauka na ƙaddamar da hare-hare da nufin murƙushe 'yan ta'addan ƙasar farmakin ya ritsa da fararen hula da haka yi sanadiyar mutuwarsu a cewar kaurin dobka wannan cin zarafin ɗan adam ya kai ga matakin tafka laifukan yaƙi har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a yankin sahel ta ƙara da cewa a tsawon watan na disamban shekarar da ta gabata gungun 'yan ta'adda a kasar ta mali sun kashe fararen hula 36 a har da suka kai sassa daban-daban na kasar gwamnatin mali ta musanta da'awar ƙungiyar ta human rights watch da ta yi kanta tare da yin watsi da madogarar da ƙungiyar ta human rights watch ta dogara da ita wajen gabatar da zargin kamar yadda rundunar sojin kasar ta mali ta musanta hannunta a mafi hatsarin cin zarafin dan adam irin wannan musamman musamman na aiwatar da kisan gilla kan fararen hula masu yawa a cikin wata guda ko fiye da haka rundunar sojin ta mali ta bayyana cewa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce an gano gawakin mutane fararen hula 35 ne da aka ƙona a yankin sego da ke shiyar kudu maso tsakiyar ƙasar mali kuma wasu daga cikinsu akwai alamar harbi a kawunansu wasu shaidun ganin ido sun bayyana wa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch cewa daga cikin gawakin akwai mutanen da sojojin gwamnatin ƙasar suka kama a rikicin baya bayan nan a kasar don haka kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta gudanar da bincike kan batun a tsanaki a ranar 18 ga watan agustan shekara ta 2020 ce sojojin mali suka hambara da ibrahim bubakar kaita daga kan karagar shugabancin kasar bisa wasu dalilai ciki har da zargin gwamnatin sa da nuna gazawa wajen fuskantar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a kasar rundunar sojin ta Mali ta yi furuci da cewa a wasu lokuta ana zargin wasu sojojin kasar da hannu wajen aiwatar da kisan gilla da kuma cin zarafin dan adam a kasar a shekarun baya-bayan nan amma da yawan zarge-zargen ba a kai ga tabbatar da su ba a gaban shari'a ballantana a kai ga yanke hukunci kansu tun a shekara ta 2012 ne batun zargin rundunar sojin mali da kungiyoyi masu ikirarin jihadi a kasar da hannu a cin zarafin dan adam ciki har da kashe-kashen gilla kan fararen hula da suka hada da kananan yara da hakan yi kamari inda wasu rahotanni suke bayyana cewa adirar mikiya da sojojin mali suka yi kan yankunan tsakiyar kasar da kudanci da kuma yammacin kasar ta mali da nufin murkushe 'yan ta'adda sun gudanar da kashe-kashen gilla kan mai uwa da wabi kamar yadda ƙungiyoyin masu jihadi a ƙasar suka kashe fararen hula musamman ta hanyar tada bumabumai kuma tun a wancan lokacin ƙungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta fara zargin rundunar sojin mali da tafka laifukan cin zarafin dan adam da zai iya kaiwa ga laifukan yaƙi sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamitin gudanar da bincike na musamman kan cin zarafin dan adam da aka tafka a ƙasar ta mali daga shekara ta 2012 zuwa 2013 2018 a rahoton da kwamitin da majalisar ɗinkin duniya ta kafa kan gudanar da bincike dangane da zargin cin zarafin ɗan adam a ƙasar mali a tsakanin shekara ta 2012 zuwa 2018 ya zargi rundunar sojin ƙasar da tabka laifukan yaƙi gami da zargin gungun 'yan ta'addan ƙasar ta mali da cin zarafin ɗan adam sannan a wancan lokaci rahoton binciken ya bayyana cewa akwai yiwuwar rahoton ya zame dalilin ɗaukan matakin gurfanar da mutanen da ake zargi da tabka laifuka a tsakanin jami'an gwamnatin mali da shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasar a gaban kotu domin hukunta su kwamitin binciken na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar ta mali ya bayyana cewa rundunar sojin mali tana cikin sahun gaba a cikin jerin zarge-zargen da kwamitin ya yi kan aikata laifukan yaƙi a ƙasar a cikin rahotonsa mai shafi ɗari uku da hamsin kuma kwamitin ya yi kira kan kafa wata kotu ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta mutanen da aka samu da laifin laifi don hakan ya zame izina ga sauran mahukuntan ƙasashe. kwamitin binciken ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin lena sond 'yar ƙasar sweden da simon muzu ɗan ƙasar kamaru da kuma binot bolil ɗan tsibirin mauritius kuma bayan kammala binciken nasu sun gabatar da shi a tsakiyar shekarar da ta gabata ta 2021 ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda shi kuma ya miƙa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai mambobi goma sha biyar domin yin nazari kansa rahoton yana ɗauke da cewa an gudanar da laifukan yaƙi akalla har sau ɗari da arba'in da suka lashe rayukan dubban mutane tare da jikata wasu dubban na daban baya ga azabtar da mutane ba a kan ƙa'ida ba tare da tilastawa wasu dubbai tserewa daga muhallinsu tun a shekara ta 2012 ne sojojin mali suka karbi iko da kasar da nufin dakatar da aniyar masu jihadi da suka kwace iko da yankin arewacin kasar domin kafa daular musulunci amma haƙar sojojin bata cimma ruwa ba sakamakon yadda al'amura suka ƙara rincabewa a kasar tare da rudani da rashin makoma a cikin shekara ta 2012 zuwa 2013 an zargi jami'an tsaron mali da aikata laifukan yaƙi musamman kan 'yan kabilar tawarik da larabawa da ake zargi sun haɗa kai da 'yan awari na ƙungiyoyin addinin islama masu ikirarin jihadi tare da kafa dolar musulunci a ƙasar inda rahoton ke cewa sojojin gwamnatin mali sun aiwatar da kisan gilla kan jami'an tsaron jandarma uku 'yan kabilar tawarik a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 2012 da kuma kisan 'yan kabilar larabawa goma sha shida a ranar tara ga watan satumban shekara ta 2012 game da wasu mutane goma sha biyar da ake zargi suna da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar a ranar sha ɗaya ga watan janairun shekara ta 2013 bayan bullar ƙungiyar da ke ikirarin jihadi a shekara ta 2015 ƙarƙashin jagorancin Ahmadu Kofa ɗan ƙabilar Fulani a tsakiyar ƙasar ta Mali rundunar sojin Mali ta yi amfani da ƙarfi fiye da kima wajen ƙaddamar da munanan hare-hare kan magoya bayansa inda rahoton ke bayyana cewa sojojin mali sun tafka laifukan yaƙi ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu jihadi hakanan rahoton ya ambaci yadda sojojin faransa na musamman da sojojin gwamnatin mali gami da tallafin sojojin ƙasar burkina faso suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu ikirarin jihadi a shekara ta 2017 kamar yadda sojojin gwamnatin mali suka gudanar da bincike a gidaje a ƙauyen mondoro kusa da kan iyaka da ƙasar burkina faso inda suka kama 'yan kabilar fulani masu yawa tare da yin awon gaba da su kuma babu labarin makomansu shin suna raye ne ko kuma an aiwatar da kisan gilla kansu kuma rahoton ya bankaɗo yadda sojojin gwamnatin mali suke azabtar da mutane ta hanyar duka da sanduna domin tatsar bayanai daga gare su musamman waɗanda ake zargi suna da alaƙa da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar lamarin da ke kai ga mutuwa ko nakasa a halittar su inda aka tabbatar da mutuwar mutane uku a wani sansanin sojin ƙasar kwamitin binciken na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bankaɗo cewa ƙungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yin sulhu da gwamnatin mali ciki har da ƙungiyar fafutukar 'yan yankin aswat ta national movement for the liberation of aswat da ƙungiyar kare kai ta fahad aga al-mahmud gatiya mai adawa da kafa daular musulunci a mali sun taimaka wajen aiwatar da laifukan yaƙi a ƙasar ta hanyar cin zarafin ɗan adam musamman kan masu ikirarin jihadi a kasar inda a yankunan da suka fi yawa suke azabtar da 'yan kabilar fulani da masu ikirarin jihadi kamar yadda ƙungiyoyin suka farma 'yan ƙabilar Fulani a ƙauyen Koro suka kashe fararen hula 39 ciki har da ƙananan yara kamar yadda rahoton ya taɓo wani abu daga cikin ayyukan cin zarafi da masu ikirarin jihadi a ƙasar Mali suka tabka kan jinsin ɗan adam na cin zarafi yana mai bayyana cewa gamayyar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun aiwatar da laifukan cin zarafin ɗan adam da suka haɗa da aiwatar da kashe-kashen kisan nakasa na kasa jama'a da gudanar da mummunar ma'amala gare su yin fyaɗe ga mata da sunan kuyangu da sauran cin zarafin mata gami da tsare mutane ba a kan ka'ida ba kamar yadda kaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa misalin dakarun gudanar da ayyukan jin ƙan ɗan adam ta minusma da rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta mali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu saurare ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu muna musulunci ta na barkan ku da waraka da fatan kuna cikin goshin lafiya suna na dai shugaba Iliya ne da Shayi Birkin Daura hakikan shugaban rikon kure Burkina Faso kamar da ya bukaci tsohon sojoji na kasar sa koma kan aiki domin suna da dabarun yaƙi. to wannan tabbas magana gaskiya ne to muna addu'a dai Allah wani ya sa koma su ta zama alkhairi kuma kasular kawo zaman lafiya a wannan kasashe da ma duka kasashen Afirka haka kuma Allah wani ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da mawa iya ba Allah kai mana maganin sa ina muku fata alkhairi radio ta hairan suna na shugaba Iliya ne kan shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar musulunci BOH suna na Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo shiri ne domin na yi tsokaci dangane da wannan matakin da shugaban kasar jamhuriyar Nijar na rashin halin ko kula da ike yi masu direbobin motocin da kuma man fetur ya kamata shugaba bazu muhammad ya gane cewa su direbobin suna da iyalai kuma suna da haƙoƙi kuma sukan ɗauko musu jigilolin kayayyakin su irin su mai da abubuwan su ɗauko su rarraba cikin ƙasa to ya kamata su biya su haƙoƙin su kuma su yi musu ihsani kyawun abu yadda su kuma za su ji daɗin wannan muna kira gare shi ya duba wannan halin da suke ciki ya ƙoƙari ya tallafa musu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran. Mai magana Hassan Elaji Omar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na? dangane da tashin kayan masarufi da muke samu a nan ƙasata. To ya kamata a ce gwamnati ta dibi talaka da idan rahama akan wannan batu na abinci saboda ga azumi na yana cin karawa, kuma kwanaki in ban mance ba gwamnati ta wuto ta yi magana ta ce za a sai da abinci da rahusa to har yanzu dai wannan abincin ba a kai ga fara sai da shi ba kuma ga azumi yana tunkararwa kuma su 'yan kasuwa sun tsawwala komi komi ya yi tashin gauran zabi kenan ya kamata a ce gwamnati ta tuna da talaka ta hudo wannan abincin da za ta sai da a farashi mai rahusa ko talaka ya samu ya yi azumi cikin kwanciyar hankali na gode ku tashi lafiya mai magana hassan lafi umar daga birnin damagaram assalamu alaikum sashen sashen hausa na gidan radio bh radio iran mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum banzema da ke nan agadas jamhuriyar niger wato zanen tsoma albarkacin baki na gaskiya a nan niger kwanan ga kaya na masarufi musamman ma baskan harkar abinci gaskiya al'amuran sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bisa ga dai alamu dai rufe arzikin gada abinci bar shigowa ana fuskantar kalubale a nan niger wallahi kuma me ga azumi minan he wata ramadan kenan da fatan dai yan kasuwa za su samu su yi sauki da allah su matalakawa sauki su musu rahusa fi su layi wanga in siya kamar sun sadaka ne eh, saboda lada ne za su samu da fatan kuma allah ya ba su ikon yin haka insha allahu ban zai kenan da kenan a garsa jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku. Salamu alaikum rahmatullahi barakatu sashen Hausa na biyu a cimilin jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. To yana so ku ba dama in yi tsokaci ne a kan 'yan mu na jamhuriyar Nijar musamman ma na gari na da magaram. Ya kamata 'yan kasuwa ku tausaya wa talakawa ganin cewa duka wannan al'umma taku ce kuma 'yan uwanku ne duka wanda za zo su yi sayayya akan kuma naku ne. ya kamata a tausaya idan gwamnati ta muku wani abin da bai kyautu ba ku ku gaya mata a kan doka domin a magance matsala amma zai kasance ku huce a kan talakawa idan aka kara muku wani jangalin da bai taka kara karya ba idan aka kara ku ku kara abin da ya yawa kuma ku rika kirari da cewa an kara muku kaza domin tsada masifa ce tsada ko batta ka arziki Allah dai ya sa mu gane Allah ba mu zaman lahi na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuri Nijar na kira ku daga nan birni mai tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadez jamhuriyar Nijar ra'ayina akan tarataren da ke faruwa hanyar da ke tashi daga agadas zuwa Durku gaskiya kamata gwamnati ta tsaya ta duba lamarin wannan hanyar in makon ba za a kara ma karfi karhi wadda ke rakiya soji ta kamata a ce an kara mata karhi saboda hanyar abin ya ta'azzara saboda kowane lokaci kusan duk sati sai ka an ce an yi tariya bisa wannan hanya kenan ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki wanda ya dace saboda tsare 'yan ƙasa da kuma dukiyarsu saboda wannan hanyar tare-tare ya yawa a kanta. Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku daga Unguwar Karamari ta birnin da magaran a Jamhuriyar Nijar. To hakika a gaskiya mun ji ana jita-jita lokacin da shugaban ƙasa ta alhaji bazum muhammad ya hau mulki ya ɗau alkawali ya ce 'yan kasuwa in ba su rage abinci ba zai yi koma da in shinkafa wadda za a ringa sai da duk bahu ɗaya jikka bakwai bakwai to kuma shiru har yanzu muke ji malam ya ci shirwa saboda su 'yan kasuwa ba su rage ba kuɗi kullum ƙara ma talaka kuɗin abinci suke kuma shugaban ƙasa shiru ma kuma ya ƙi magana kuma barantana a samu a hudu ma talaka ta abinci mai ragi kuma kullum jama'a bayan allah sai barace-barace suke a titi saboda yunwa ana cikin matsalar abinci kenan ya kamata a duba a gane a taimaka ma al'umma saboda wanga wata na rabadan mai zawa mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa poh malami na gaba gare ka assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya gaba ɗaya tsokacin da nake son in yi bisa matakin da hukumomin algeria suka ɗauka bisa farhe su duka wani abun masarufi da mai da wane ne suka ce baya shiga shine muke kira ga shugabanni ya kamata su san dubarar da suka matalaka musamman ma munan jihar agadas muna da bukatun su wa'annan abubuwa duka da alje ke fitarwa da su ne muke amfani kenan muna kira ga jagorori na ƙasa gaba ɗaya da na jiha su san matakin da suka ɗauka bisa ga wannan mataki da alije ta doka saboda ga watan azumi na nan kenan ana iya shiga wata matsala shine muke kira dan Allah dan annabi ga shugabanni da magajin nan gari na jihar Agadez su san dubarar da suka ma talaka bisa wannan wata mai albarka mai muku magana alkasun babu neman a har daga jihar Agadez. Assalamu alaikum gidan Radio BH Hausa sunana Tasiu Unguwa Tudu da Magaram Nijar. Hakika yau kira ne zan yi ga kasashen tarayyar Turai dangance da kirari da suka yi za su daina sayan mai na kasar Rasha da gas. To lalle wannan mataki da suka dauka da dukkan alamu ba wani mataki ba ne da zai yi amfani a kan kasar Rasha. Diba da yadda kwanakin baya ma sun yi ta kakaba mata takunkumai daban-daban wanda kuma takunkuman wasu daga cikinsu sun ɗan yi nasara akan kamata ma wasu su yi ba ya kamata dai su san irin matakin da za su ɗauka a kan ƙasar rasha wannan daina sayan mai na ƙasar ta ba wani amfani zai yi ba a kan rasha na gode gidan radiyo bihar hausa mai magana ta siyo unguwa tudu da magaram har-haren da ke faruwa a 'yan kwanakin nan a wannan kasar namu musamman ma wanda ya faru a cikin jihar tilibiri na kusa ga tera wanda an samu hasarar rayuka da dama wanda kuma a mun koma a ɓangaren tsakanin agadar zuwa garin durkushi ma wannan 'yan bindiga suna cin karansu ba babbaka kusan duk motar da za ta fita 'yan kasuwa sai an tare ta an kwashi abin da ake son ɗiba a tare mutane a a yi musu kwacen dubbe su a walakanta su wanda kuma gwamnati ba ba ta san da wannan bane illa tana yi ma sha'anin rufin kai ne kashi muna kira ga gwamnati da ta dubi jama'a cikin halin da suke da kuma halin da wannan yan ta'addar suke neman su saka al'umma to da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai shirin nan na kyasoshin rayuwa isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar da ka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. duk wanda ya zo sai ya tambayi DJ saboda yawancin yan uwan mariya duk sun santa sosai suke mamakin idan ta faɗa musu abin da ya haɗa su halima ce da mami suka shigo asibiti domin duba zara dan su ma jiya maman abba take faɗa musu shine suka zo duba ta bayan sun gama gaisawa suka yi mata mai jiki mariya ta ce ai da sauƙi. Ga shi ma yanzu har tana iya magana ai Zara ta sha wuya Allah dai ya ƙara kyauta gaba mami tace amin gaskiya duk wanda ya ga Zara ya san ta sha wuya Zara da take da jiki amma kalli yanda ta koma mama tace ai shi ciwo haka yake Allah dai ya ƙara tsare gaba Mariya tace amin nagode Mami ta ce ina su dije ita ma biki ya zo Mariya ta ce ai kuwa yau saura kwana uku Mama ta ce to Allah ya nuna mana. Marya ta ce amin lerar da suka zo da ita ta lemu da kankana suka mika mata suna faɗin bara mu wuce. Allah ya ƙara sauƙi. Marya ta ce kai hada wata wahala mun gode Allah ya albarka. Sallama suka yi mata suka fita. Jamil sai kusan magriba ya farka yana tashi ya ji kamar an sauke mashi dutse daga kan shi. Zuciyar shi kuma ta yi sanyi sai dai yana tuno da abin da ya faru ya ji hawaye sun cika mashi ido ƙarami da Yasir ne suka shigo zaune suka same shi ya dafa kai yana kuka kusa da shi Yasir ya zauna yana faɗin don Allah jimin ka sama ranka salama kana ganin halin da Momi take ciki idan wani abu ya same ka ya kake so ta kasance ka bar ta ma ta ji da rashin da ta yi mana ita fa mace ce kuma uwa ka san mata akwai su da rauni don Allah kada ka bari wani abu ya same ta idan har kai da kake namiji kuma likita ka kasa daurewa ya kake so matan gidan su yi duk wani mai rai fa mamaci ne dago kai Jamil yayi ya tsura ma Yasir ido hawaye ne suka ci gaba na zubowa da ƙyar ya buɗe baki ya ce ko ma menene ya faru Yasir kai ne Sila Ban yi tunanin za ka samu ƙwarin gwiwar zuwa gidan nan ba, kai ne mutumin da ya ruguza mana duk wani farin ciki na gidan nan. Tunda nake da Mubina ban taɓa jin wata sha'awarta ba, don na taɓa koda hannunta. Amma sanadiyyar fim ɗin da ka fara ba ni ina kallo shi ne ya fara dasa mini sha'awarta. ta, kuma yi haka ne da biyu, da ka ga hakan ba zai yi maka ba Shi ne ka sake dabara. Yanzu shi kenan hankalinka ya kwanta na rasa Mubina ma ka rasa ta ko? In da in da kayi haƙuri ai ka san dai ko mu ne muka kawo jahilci duniya ba zan iya auren Mubina ba Shi shikenan yanzu buƙatar ka ta biya Mubina ta mutu nima dan Allah ka kashe ni na huta cakumo wuyan rigar Yasir yai yana kuka ƙarami kuwa gaba ɗaya jikinsa yayi sanyi saurin riƙe hannun Jamilu ya ya ƙwace riƙon da yayi ma Yasir Zubewa ya yi yana kuka ya ce don Allah Jimil ka yi haƙuri wallahi nima ina cikin tashin hankalin da kake ciki. Na rasa inda zan saka raina tun ranar da Ilham ta faɗa min wannan magana bana baccin kirki bana iya cin abinci sosai kullum idan na kwanta wani irin mugun mafarki nake yi na san Allah ba zai bar ni haka ba yanzu haka ina cikin tashin hankali domin na ta mutu da fushi na. ban nemi gafarar ta ba ta tafi ta barni. ko ba komai na san kafin ta mutu ta yafe maka ni kam na san mu mubina bata yafe mani ba ko da haƙƙin ta aka bar ni ya ishe ni tashin hankali domin Allah baya yafe laifin wani akan wani hannu karami yasa yayi dafa shi yana faɗin yasir dan Allah kai shiru hakan nan duk duniya babu wanda ya san da wannan sirrin sai mu kaɗai ina roƙon ka alfarmar ka rufa mana asiri idan wannan magana ta fita na san shikenan baƙin ciki ne zai kashe iyayen mu ka taimake mu ka taya mu rufe wannan sirrin don Allah idan komai ya lafa za mu yi magana amma ka daina tada ma yaya wannan maganar yanzu wani zai iya wucewa ya ji mu ya ce kenan ƙarami na yi maka alƙawarin babu wanda zai ji wannan maganar sai dai akwai Ilham ita ma ta san da wannan maganar kuma zan yi mata magana akan ta zo mu haɗu ai maganar da ita don Allah ka taya ni ba ma Jamil haƙuri zan faɗa maka duk abin da ya faru ƙarami ya ce kenan, yanzu ka je tunda ya ce ka tafi yaya ka tashi kai wanka kai salloli da ake bin ka bayan ka gama magriba don ba a yin sallah daidai irin wannan lokacin idan rana ta zo faduwa kama shi yayi ya rako shi banɗaki fita ya je ya samo tsumma da ruwa ya zo ya goge wajen jinin da ya gani fita ya ya haɗo mashi ci duk da shi ba wani abu ya ci sosai ba amma ya fi tausayin Jamil ya san ya fi kowa shiga damuwa akan mutuwar Mubina. Bayan ya fita suka yi sallar magariba sannan ya ramu sallolin da ake bin shi da ƙyar ƙarami ya lallashe shi ya sha tea sannan ya ba shi magani ya sha hakan ya yi ta ba shi haƙuri yana mashi nasiha har aka yi isha'i sannan suka fito falo don su don su dadi sun shigo cikin gida. Zaune suke a falo gaba ɗayan sun yi shiru ga abincin su Laure sun kawo amma babu wanda ya iya kallon shi har su Amir sun kasa cin abinci ƙarami ne yayi ƙarfin halin faɗin kuyi yi haƙuri dole sai mun daure sannan za mu iya cigaba da rayuwa dama duk wani mai rai dole ai sai ya mutu to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe za mu ci daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya to abin da ke biye shine amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke tura mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu cikin yardar Allah mu kuma mu duba mu amsa muku to idan masu waro ba manta ba a shirin da ya gabata mun kasance mun amsa waɗansu tambayoyi ko da yake dai akwai wata barwa Allah da ta yi tambaya sai ya zama na amsar da muka bata ita ta mamaye gaba ɗayan shirin a wancan lokacin to amma saboda akwai tambayoyin da ba mu amsa a wannan lokaci ba da dama ga sun barkatai bari ba tare da bata lokaci ba mu shiga amsa waɗanda suka sauwaka to ga wata tambaya wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum rahmatullah da fatan wannan shiri mai albarka zai ba ni amsar wannan tambaya ta tambaya ta ta shafi al'amura ne na alwala shin me yasa nake ganin akwai yadda waɗansu suke alwala musamman mabiya ta farkin ahalbaiti muna ganin suna yin alwala suna barin lum'a wato wato suna barin Uh, wasu gurare a kafafunsu ba su wanke ba sai su shafa kafa su je su yi sallah mu a fikihun mu wannan ai abu ne wanda yake alwala ba ta ba domin akwai lum'a duk kuma alwalan da akwai lum'a to alwalan nan ba ta ba to yanzu menene hujjan da zai sa su su suke irin wannan ina fata za a amsa min wannan tambaya amma bisa ita mazhabar ta mabiya ahalbeti din tunda ni ba ainihin mabiyin wannan mazhaba ba ne wassalamu alaikum to ko da yake ina ganin ga ma sunansa shi ya rubuta ya ce ali uh, ali almausari ali almausari kaduna nigeria to malam aliyu mun gode da wannan tambaya da kai dangane da al'amura na alwala kuma abin mun ji daɗi sosai bisa cewa kana neman ka san hakika ne ka nuna mana cewa kai dama ba ma mabiyin mazaban albeti ba ne amma kana son ka san me yasa su mabiyan albeti in sun yi alwala suke shafan kafa kenan wanda kai a ganin ka ka yi musu kiyasi ne da ka ta ahalis sunna cewa wai kamar sun ban lum'a to a takaice dai amsar wannan tambaya bambanci ne na fikihu a dangane da mazhaban ahalbeti da kuma mazhaban ahalis sunna na farko dai bambancin ma ya zo ne akan su malaman fikihu din da suka dunga fahimtar ayan da ta sauka ta alwala ubangiji wa ta'ala maganan da yake nuna mana shine a cikin alkur'ani mai girma ayan alwala sananniyan aya ce cewa idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa waɗannan ayoyi da na karanta su ne tushen alwala a cikin alkur'ani kuma dukkan wani malami na fikihu da zai zo ko malamin hadisi ko malamin tafsirin alkur'ani in ya zo in dai zancen alwala zai ba yanda za a iya tsallake wannan aya abun da yake mai matsala kurin shine fassaran ayan wane ne ya fassara ta daidai wane ne bai fassara ta daidai ba wane ne ya fahimce ta ta wannan bangare wane ne bai fahimce ta ta wannan bangare ba shi ya fahimce ta ta wani bangare daban duk matsalan anan ta taso to sannan ko muna da hadisi da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah ita kuma sallah dama tana da muƙaddima muƙaddiman sallah shine alwala bayan da ka yi sallah ba ka yi alwala ba to kenan in manzo ya ce mu yi sallah kamar yadda yake yin sallah kamar yadda muka shi yana yin sallah to ashe alwala ma mu yi alwala kenan kamar yadda muka shi yana yin alwala to ashe kenan abin da za mu fara fahimta shine Ubangiji subhanahu ta'ala cewa idan kun tashi za ku yi sallah wancan ayan da na fara karanto ayan alwala a cikin alkur'ani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa sallah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq Allah ya ce ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa mirfaqi wato gwiwan hannu malamai suke cewa shine marafiq din to wannan magana Allah ta'ala cewa ya fagisilu wannan fagisilu ku wanke babu wani jayayya a nan tsakanin mazhabobi baki ɗaya cewa umarni ne na a yi wanke. a nan za a ɗau ruwa ne a wanke fuska a wanke hannaye zuwa gwiwan hannu a wanke to wannan ba maza matsala sannan Allah ta'ala ya kawo wawul atfi ya ce wamsahu sannan kuma ku yi shafa wato bayan wancan wankewa sai kuma wani umarni na biyu Allah ta'ala ya biyo da shi cewa ku kuma yi shafa me za a shafa sai Allah ta'ala ke cewa wamsahu bi wa arjulakum ku wanki ku shafi ainihin kawukanku da kuma kafofinku to malaman da suka yi saɓani a nan shine sai suka ɗauki wa arjulakum ɗin nan wanda yake mansubun ne akwai nasaba a kai fataha ce akan arjula sai suka yi atafin shi akan fagsilu suka ce ai ci gaban fagsilu ne tunda ya zo da fataha a kai, to su sai suka ce to ai shaukau kafa kenan ita wanke ta za a yi bisa atafin wancan da aka ce fagsilu ɗin can saboda haka su sai suka tafi akan wai za a yi wanki na kafa saboda haka ne kake jin wannan hadda wasu hadisai na cewa ba a barin lum'a lum'a shine a bar wani guri a kafa ba a wanke shi ba saboda haka hatta a wajen ahalin sunna in ka bar wani guri a cikin kafa baka wanke ba duk kafar ake wankewa an ka bar wani guri da dan alaman ba a wanke ba to kamar ma alwala ba ta yi ba kenan su kuma wanda suke mabiya ahalin mabiya mazhabar albait suka ce a'a ai fagsilu Allah ya magana ne a wanke fuska da hannaye amma da ya zo ya ce wamsahu wannan wawu din ba atafi ba ne a kan wancan suka ce ba wawul atafi ba ne menene wannan kuma wani umarni ne na biyu Allah subhanahu ta'ala kamar ya kawo shi kenan kamar ka ce ne da mutum odhul baitak ko adkhil baitaka ka shiga gidanka wakhruj gadan sannan ka fito gobe kaga wannan waw din da ka zo umarni ne guda biyu ka bayar shiga gidanka kuma za ka iya cewa kuma shine waw din da ya zo kuma ka fito gobe shine wakhruj gadan kuma ka fito gobe to in ka zo Allah ta'ala yake cewa fagsilu ogsilu ku wanke nan kuma yace wamsahu kuma ku shafa ba wai atafi bane akan wanke din kamar yadda mazhaban alibaita suka fahimta to ru'us kuma dama Allah ta'ala ya ce bi ru'usikum ku shafi kawukan ku nan ba ba a samu matsala ba cewa kowa ya ce nan dama shafan kai za a yi ahalin sunna ne kai ko kuma wato mabiyin mazhaban alibet ne shafan kai ne anan kuma kowa shafan kai yake yi sai dai kurin yanayin yadda ake shafan kai ne shi ma ya bambanta wannan da kowa da inda suke yin shafan kan nasu to amma matsalan babi girma shine wa arjulakum din nan to in an ce biru uzikum wa arjulakum sai suka ce to me yasa shi ya zo nan da fataha ba a ce wa arjulikum ya zo bilkasri ba to su ma mabiya mazhaban albert suka ce ai mahallan majrur ne dama bi wannan ba ba uljar da ta zo bi ru'usikum wa bi rijlikum amma sai ya zama na wannan gashi dai mahallan abin da ne a gurin majrur ne sai dai kurin wannan ya zo aka sa wannan fataha din ya zama mansubin ne amma ba yana nufin nasaba ce asalin a gurin ba to idan ya zama haka ashe kenan umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ne a yi shafan kai a yi shafan kafa sannan in haka ya tabbata ko da malaman nahu manya-manya daga cikinsu sun ce inda arjula atafi ne a kan auxilu babu yadda za a yi tsakanin atafi da ma'atufin alai a samu wani abu daban ya zo ya shiga ciki wannan biro osikum din babu yadda za a ya zama ya shigo a tsakiya inda atafi ne sai a fara kawo wannan wanda zai kasance akan wancan din ya zama wuju hakum wa arjulakum sannan sai a kawo wani abu da ko to wannan shine zai zama wannan wawawul atuf kenan amma tun da akwai wani abu da ya zo tsakani wata zama wawul asafi ba kenan to ala hal bahasi ne mai zurfi da malamai suka yi bahasi ne wannan kudin na dan yi mana matashiya ne ba ainihin na fito da abin tafsilan da kamar yadda malamai suka bayanin sa ba a cikin wannan dan shiri da muke da shi na minti goma ba za a iya kawo komai da komai ba kudin dai matashiya ne in ka ga wani wanda yake mabiyin mazaban ahlul yana shafan kafa a lokacin alwala to ga dalilan sunan nan na fikihu suna da shi kuma haka malamansu su na fikihu suka tafi a kai kuma akwai hadisai da suka nuna cewa wannan alwalan ta shafan kafa ita ce alwalan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya bar duniya ita ce alwalan da sahabbai suka kasance suna yi kafin manzo ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam an samu wankin kafa ne kurun lokacin da halifa na uku ma ba ma na ɗaya ba na biyu ba hatta lokacin abubakar halifa na farko da lokacin umar halifa na biyu duk shafan kafa ake yi in an tashi yin alwala kaba inda za a shafi kai haka ake shafan kafa amma lokacin usman bin affan halifa na uku a wannan lokaci ne aka fara samun wanke kafa bisa wasu dalilai da aka kawo wanda yake a cikin littattafai waɗannan bayanai ya kamata a yi bincike mai zurfi tayin da za a san hakikatan abubuwan da suke ciki to gashi ita ma dai yau din wata tambaya ce kwaya ɗaya kuma ta cinye mana gaba ɗayan shirin ban sani ba kamar yadda wasu suka taɓa rubutuwa wai mu yi magana mana ga masu shirya waɗanda ko ma'abota wannan gidan rediyo su ƙara lokacin wannan shiri ɗin tunda yanzu kaga tambaya ɗaya ce muke son mu amsa ta kuma ga bayanai da dama da ake son a yi amma ga har lokacin ya, ya karato ya mai tunda ana nuna min cewa mun mayi karin lokaci akan yadda aka ɗeba wa shi shiri din to amma za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu ci gaba da wasu tambayoyi insha Allah sallallahu alaihi wa alihi tahirin To yanzu sai a ga zama da mu aji takaitattun labaran duniya. Iran za ta yi amfani da tataccen uranium da ya kai kaso 60 cikin 100 domin yin magunguna masu muhimmanci. Kamfanin dillancin labarun Meher na Iran ya ambato ta majiya tana cewa za a yi amfani da tataccen uranium ɗin da ya kai kaso 60 cikin 100 domin yin wasu magunguna da ake magance cutuka masu hatsarin gaske da su. a yin tattaunawar vienna a tsakanin iran da kasashen turai an kai goro da mariya kan wannan batu inda ɗaya ɓangaren suke son iran ta fitar da uranium ɗin da ta tace daga kaso 20 cikin 100 zuwa 60 cikin 100 domin a yi mata abin da take so a can waje sai dai ita iran ɗin ba ta amince ba. iran ta jajirce kan cewa ita ce da kanta za ta sarrafa uranium ɗin da ta tace da domin yin magunguna da kanta saboda amfanar mutanenta fiye da miliyan ɗaya da suke fama da cututtukan da suke bukatuwa da wannan irin maganin kasashen da suke da wannan fasahar ta sarrafa tattacin uranium na koli da kuma yin magunguna da su tsiraru ne a duniya iran ta bayyana cewa yin fuska biyu akan batun kare haƙƙin bil'adama da ake nunawa shine umul haba'isin raunana wannan lamarin mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen iran sa'ida khatib zade ya yi watsi da wani rahoto da aka fitar akan batutuwa masu alaƙa da haƙƙin bil'adama a iran inda ya ce yadda ake yin halin zaɓi sonka akan batun kare haƙƙin bil'adama a duniya yana raunana wannan batu da mai da shi maras kima. sannan kuma yana taimakawa wajen salwantar da batun kare haƙƙin bil'adama ɗin baki ɗaya a duniya har ila yau kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran ya ce iran ta yi cikakken bayani a kan rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar dangane da batun kare haƙƙin bil'adama a cikin iran ɗin khatibzade ya kuma ce iran bata amince da halin fuska biyu da munafunci na ƙasashen turai ba daga ciki har da yadda suke ta'amuli da batutuwan da suka shafi ta'addanci wanda abin takaici ne da majalisar ɗinkin duniya take kau da kai a kan gaskiyar lamari to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a fitowar mu ta wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.